A ƙarshen ganawarsu da shugaban majalisar CNSP Janar Abdurrahman Chani a nan birnin ya mai fadar gwamnatin Nishar, shugabannin al'ummar kabilar Tubawa da suka haɗa da na yankin Kawar da Ungurti da Tesker sun bayyana cewa sun zo ne domin jaddadawa hukumomi haɗin kai a yankunan tabbatar da tsaro saboda haka a shirye suke su ba da dukkan wata gudunmuwar da ta dace domin tunkarar sabon al'amarin da ya bullo a yankin mai arzikin man fetur inda a tsakiyar watan Yunin da ya gabata wata kungiya FLP ta ɗauki alhakin fasa bututun mai a yankin Zandar. Jagoran wannan tawaga ta shugabannin al'ummar kabilar Tubawa Alhaji Adam Useni ya bayyana cewa za su nemi haɗin kan jama'a don ganin irin haka ba ta sake faruwa ba. shiga kasa ya cire mu kuma mun gagamu da shi lafiya a kan zuwa eh, koya eh, wanda suka fita hanya muna so insha Allah mutane mu cira su mu zamna cikin kasa mu gina kasa mu tare da su nordin teskar nordin eh, ngurti zuwa kawar zamu mu kira wannan mutane duka su zo mu yi aiki tare. Masu fashin baki a kan sha'anin tsaro a yankin gabasin Nijar irin su Mara Mamadu na kungiyar Alternative Espacito na ganin fa'idar wannan ganawa ta hukumomi da shugabannin al'umma. Domin a cewarsa ingantacciyar hanya ce da za ta ba da damar murkushe tarzomar da aka fara fuskanta. wa'annan mutanen shugabannin na tubawa ba karamin gudunmuwa bane ba za su kawo tunda jiha ne in ba su ba babu wani wanda ya san me yake ciki ko ina ne sahara ne da hamada ka gani sai mazamnin gudun kuma sai shugabannin wuri in suka bada hannu sosai da sosai zai rage tafiyan yara in ana aikin a sha a nuna ma hukumomi da saurin da wuri to kenan wannan abu ne kaman hangen nesa ne shi ma wani dan fafutuka mustafa Ali Adam da ya ba da wannan mataki na tuntuɓa ya shawarci mahukunta su faɗaɗa abin zuwa sauran yankunan da ke fama da matsalolin tsaro irin wannan tattaunawar shugaban ƙasa ya kamata ma ya yi ta da sauran ƙabilu da kuma da sauran mutanen da suke cikin yanki-yanki irin wannan wanda suke nesa don a yi rikakahi eh, kamar allah misali cikin ayir a samu a ayi wannan tattaunawar da sauran mutane kenan muna goyon bayan shi Allah kwantar da ƙasar mu lafiya. Wannan yunkuri na samar da tsaro a yankunan da Nijar ke ayyukan haƙo man fetur da ma wuraren da bututu ya ratsa na zuwa a wani lokacin da hukumomin ƙasar suka bayyana shirin ɗaukan matakan fara fitar da man ta ƙasashen Chadi da Kamaru zuwa tashar jirgin ruwan Kiribi. maganar da a yau din nan ma ake tantaunawa kanta tsakanin jami'an kamfanin dillancin mai na ƙasa Sony Dep da wata tawagar jami'an Chadi da suka zo ya mai takanas yayin da ayyukan bututun Niger Benin suka tsaya ce, sanadiyar takun sakar da ta taso a tsakanin mahukuntan ƙasashen biyu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.